من شيطان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 zuba wani sa muna ah, muna wa Allah godiya madaukakin sarki wanda ya ba mu iko muka sake haduwa yau asabar watan musulunci na 29 ga watan zulmi'ila hijira annabin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina shekara dubu ɗaya da hudu da arba'in da bakwai ya daidai da yau muna goma sha biyar sha shida ko muna goma sha shida ga watan biyar miladiya haihuwa annabi isa alaihi salatu wassalam in saha shekara dubu biyu da ashirin da shida da allah madaukakin sarki ya wani arzikin haduwa tare da malamanmu da alamunmu da 'yan agajinmu da 'yan tasnamu da tilai da matafa duka muna ƙara gobe wa allah madaukakin sarki da ya ba mu dama wanda ya sa za mu ci gaba da karatu in Allah ya yarda wanda izinin Allah mayar da karatu ya gabata karatu ya tsaya aya ta arba'in da biyu yau kuma za mu tashi aya ta arba'in da uku insha Allah karamu kallar bismillah بسم الله الرحمن الرحيم Yeah. yadda ya gabata ina da saboda ta yan wani kulli mu da ya gabata cikin wannan tura mai albarka من قصوص النساء آية أربعين دبيو الله مدركتين سلكي دائما بياني مطعين بيبا مزان الله صلى الله عليه وسلم إلى القيامة لما الله زي ما شهدو كبتنا الأمور بكتاع وانا بطعين مطعي بجي مزان الله يزبط دحواري saboda wannan matsayin da aka bashi saboda ka musulmi yau kuma insha Allah za mu shiga aya ta 43 wanda malamai suna magana na daga cikin matakan da Allah ya doka na hana shan giya ya rage masa ƙarfi ka a sha lokacin da za a kalla domin balagar da ya da shan giya kwaye da larabawa a lokacin jahiliya idan ka bakwanci mutum to duk abin da ya kawo ma sai ya kawo ma jiya fasha saboda giya suna da matsayi a wurin su kwaye da gaske shi yasa raba su da shan giya sai an da mataki mataki tsaura kwaye da gaske a hankali a hankali shi yasa Allah madaukakin sarki ya fara yin masa ƙarfi cewa kada a sha lokacin sallah imamu turmidi ya ruwaito hadisi daga sai da ali radiyallahu anhu yace wata rana abdurrahman ibn auf ya shirya abinci ya kira sahabbai fada ana wata ɗana min alhamri ya gayyace mu ya shayar da mu mun ci abinci kuma sha فأخذت الخمر منها منا وحضرت الصلاة سيدنا علي يدي شيما يا شاجيا كما لو كنت نتيجة لو يعني. فقدموني سوى دبات الدليل باب صلى فقرأت قل يا أيها الكافرون سيدنا الكرم كانوا قل يا أيها الكافرون صلى الله da ni kawo sai yake a abudu ma ta abudu wa hannu na abudu ma ta abudu sai duk waɗannan lalata sai ya shahe saboda wanda cikin maye na jiya da za a ne ki faɗi ba fa an zala Allah sai Allah ya saukar da ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun sai aka hana shan giya lokacin sallah kun ga an tsanage masa ƙarfi ko kenan duk wasu lokuta a sha babu laifi amma lokacin sallah kada a sha saboda kada mutum ya ce sha ya shigo cikin sallah yana tabbar kaga bai kyau ba an ce akwai wanda ya sha giya ya fara fara sallah ya yi da raka a biyu da sallamewa in yi raka a biyu da sallame sai da ya ke shi ta shi ko a ƙara mu akwai matsala ku babu saboda kaga babu daɗi ya ce mutum ya sha jiya yana sallah a da shi ba da ce yi mutum na jin kwana yana sallah ya bayyana saboda kada ya kai la ya jiri ya zahabu ya sabbiru fa ya subbu nafsa kada mutum ya kai yana aiki fari sai da jikin ya kare ko ya zagi Allah shi yasa mutum na jin kwana aka ce ba sallah kan ya bari har sai ya kwanta akwai aya da kuma Allah madaukakin sarki yake ya ƙara rage magiya ƙari Allah ya ce wa yatsannuka yatsannuka al-khamru wal maisir يسألونك an الخمر والميسر mai في hmm. cikin sarki ce su ne muka tambaya dangane da giya da sata wani mai hukuncin su ne mun ga mutunci na kyamar kwana ya Allah ta'ala ce kul fi ma ismun kabir da ce a cikin su akwai zunubi babba zunubi mai girma giya da sata akwai zunubi mai girma a cikin su amma kuma na ta ulil su akwai dan amfani ga mutane saboda in mutum zuwa ta kai kudin naira sai goma ya sa ya ci ishirin ta ga ya samu dan amfani kazalika masu da in suka sha sun sun watsake sun ji eh nutsuwa wai da gaskiya a samun nutsuwa cikin lamarin nan saboda Allah eh haka na kwaye da gaske ka san ce dangi a sarki na eh su ai larabawan jahiliya sun ce wannan shiga ko ha fa na mulukan wa usudallah la na hanihun liqa yake muna shanta sai ta mishi musa akuna sai ga in mutu ya sha sai ga kuma mafara ke kowa ya kuma bafa ne har da uba ne ko kowa da ne kaga aka abu ya lalace ku ana ganin ka san faɗi ka lalace a ka kana ganin kayan kowa don da gaskiya ba an ce wannan ya sha ta sai mu da akuya ya ce ke da allah lahiya da na ga nayanin ke ke ke biyo nayanin ke <laughs> na ya tsaye kuma ta ya na lahiya wani shari'a kuma cikin kwanci ce ina yanin kaga an lalata jama da saboda ce wannan amfani su wai cewa suke yin suka shara samu rihi wata rana wannan sun umaru kaisi ɗaya daga cikin mawaƙan jahiliya yana duk tebirin giya aka zo aka bashi labarin an kashe mahaifi ne bayan ya riga ya sha ya yi kafil ya aka ce an kashe mahaifinsa an kashe shi a sai ce al-yau makamrun amur yau kan ranar giya ce gaskiya komi ba iya yi amma gobe akwai fitina saboda ka la fi hawal yau wala su tukura gada yau ba a wartsakewa yau amma dai gobe kuma ba su maye gobe kai yanzu wanda aka faɗa mahaifi ne ya in ba ɗan giya ba a faɗa mahaifinka yara suka ce yau kam sai dai ai hankuri komi ba a yi yau giya ita za a sha yau amma gobe duk wanda za a yi gobe za a yi ta gaba ba hankali ke saboda giya tana da illa kwarai da gaske har sai da yake Allah ba cikin sarki ya hana ta ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab ya ayyuhal ladina amanu madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani innamal khamru sanadai giya wal maisir da tata wal ansabu da gumaka wal azlam da kiban neman sa'a in mutum zai ta ya ɗauka kwabo ya jujuwa ya jefa in ya kwaɗo sai ɗaya a tahi sai ya tafi in ya an rubuta a'a a sai ba bai zuwa to waɗannan wadda aka jujuwa a jefa zai ba su ɗaya ta hi a a to wanda ta kuma kibo zula su laraba suna da amara ne rabbi akwai na hannu rabbi duk mutum zai sana'a ko zai je wani gari yana son ya tafiya bai san kamar hara yi in ka ka ɗauko wannan abin ka ce ka ɗauko iyi sai ka ce ka ce in ka ɗauko a'a sai ka zuwa to na abubuwa Allah madaukakin sarki ce ƙazanta ne daga cikin ayyukan shi ɗansu. ku nisance su domin ku samu babban rabu da Allah maɗaukakin sarki ce inna ma yuridu Allah an yuki abai da inna ma an yuki abai na kuma la'ada wata wala jinta innama yuri shaitan abin sani ko shaitan yana nihin an yuki a bayyana kuma adawa ya aukar da adawa tsakanin wal bagba da kiyayya fil khamri wal maisir a cikin giyar kata Malamar sai magana shi akwai mai tsakanin adawa da kiyayya kowa wani tsakanin su kudu gudana adawa kiyayya ko ba su da umarci jama'a eh to da adawa da kiyaye wani wani hitsanin cikin su kiyaye ta hitsanin bisa ga adawa sai ta ce wa na adawa amma biya na ta da shi, amma shi maki bai ina guda ba a kasa da shi to shi dan sun yake ya aukar da adawa da kiyaye tsakanin ku cikin harkar giyar ta. saboda ka yi na umar radiyallahu anhu da Allah ya ce fa hal antum muntahun shin ko za ku wani ku bari ya ce in ta haina in ta haina Allah mun bari mun bari saboda ka sai zan habbai gaba da sun barka shi ma wannan an ce wata rana na aka gayyace su abinci an gama cin abinci aka sha giya aka kawo wada da wada ya kawai tsakaninsu sai wani cire gindin ratsumi ya buga wani ya buga wani kai sai kai ya fashi jini ya kawo ne ba shi na sai Allah ya hana shan giya gaba a ka kaso fita saboda ka shesa yan uwa musulmi haraka giya ba ta da kyau amma manzon Allah ya ce zuwa ƙarshen zamani za a samu mutane suna kiran giyar sunan da ba na ta ba yusammuna ha bi ghairi ismiha suna kiran sunan da ba ta ba domin su fatar da ita idan ba a gane ta ko ba haka ba nan na son ka samu akwai farin malam ko ba eh hada jama'a akwai akwai yawon babu takalmi ko babu ita ayat ayawar nan bisa a cikin lokaci yau akwai tramol akwai wane ne abubuwa ta sunan da suka kiya jiya ta amma so sun kira da sunan da ba na ba don a batar da sunan ta saboda haka mutane sun ya fara shan giya saboda yana bata mutum a ce duk wanda ka shan giya ya mutu bai tu man shiga bal khamar fi dunya wa mata wa lam yatu lam yashribu hatta al duk wanda ya sha giya duniya bai mutu bai tubo ba ba zai sha giya lahira saboda ka yan uwa musulmi giya ba su da kyau wallahi ya ce ummul khaba'i uwan musibu amma su wasu dan suke wai abun kunya duk bai yi sata ba wani ya hafi ta sata akan akan shan giya wallahi malam shan giya musiba ne yana halaka mutum kware da gaske dan yanzu ga zuriyar mutum ta so an ka tsaye uban su dan abin da dan kwaya kaga an halaka shi ubangiji Allah ya kare shi ne Allah wadda cikin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani la taqrabu salata kada ku kusanci sallah wa antum sukara alhali kuna cikin maye hatta ta'lamu ma ta kusa ta samu ku bari sai ku sai kuna bisa hankalin mana kada ai sallah ana jama'a ana maye har yanzu ga hukuncin na nan cewa ba a zuwa sallah da suna cikin maye idan mutum ya yi in shaye shaye ne iske ana sallah to ya tsaya ta ya bari hasiya warkake ta wala junuban kuma Allah madaukakin sarki yace haka ma wanda ke da junaba kada ya kusanci masallaci suna cikin wannan halin jaba illa abiri sabilin sai wanda mai tsallaka hanya hanya ta bi sai cikin masallaci da biya wuce wannan babu lahiya biya wuce sai Allah ya ce hatta ta tafi sai kun yi wanka wala taqrabuha wa antum junubun kada ku san salla kuma cikin halin kuna cikin halin janaba ay ghayra ba kuna ma alki ba bi inzali aw iladin ta hanyar fitar da mani ko kuma wato shigar miji cikin jikin mace illa idza kuntum musafirin sai mu kasance matafiya wallam tazdil ma abu samu ruwa ba saboda haka yanzu fa sallu ala tilkal hala bi tayammum sai ku yi sallah a kan wannan harshe yau mako ya Allah maɗaukakin sarki ce wa in kuntum marfa in kun kasance marasa lafiya au ala safari ko kuna akan tafiya au da ahadun minkum min ghaib ko kuma ɗayan ku ya zo daga wurin ba haya wurin wurin kashi ya ji ya dawo ku dibe da mutunci abin nan waɗin kalamai na na jin kunya kalamai na mutuntawa mutum ya dawo daga wurin ba haya ba a ce ya yi ba haya ba ya dawo ya ce wa in kuntum ya wa yanzu hukumul ma in ku kasance marasa lafiya taɓa ruwa na cutar da ku au musafiri ko kuna mata siya wa an tun murisun kuna da hadasi au a hadasun bi baulin au ga'i kuka yi hadasi ta hanyar tsari ko kashi wa na'uhi ma hadasin asdar hadasi karami wa lam tajidul ma ba ku ruwa ba aw lamastumul nisa ko kuma kuka yi kwanciya da mata falam jidu ma a musamman ruwa ba wani za ku yi wanka da su sai Allah ya ce fatayammamu sa'idan ba sai ku yi tayyama da wuri mai tsarki sai a samu wuri mai tsarki a buga kasa a yi tayyama a yi sallah amma tayyama ba ta dauke maka da ta wani a ko ka yi tayyama da nufi kana nan sai san da ka samu ruwa yi wanka illa da yanzu ana sa a buɗe ma kofa na kan lokacin sallah ya ja to ya halatta ga mutum ya buga a ƙasa ya ce mama yi sallah don kar lokacin sallah ya wuce bai sallah ba nan ya kamata a gano wata matsala haramun na mutum ya jirka sallah saboda rashin tsarki ba yanzu misali mutum na aka waye gari babu wuta an doke wuta gida ne bai da ruwa subahin ta yi babu ruwa bai san in zai samu ruwa bai yi wanka kawai kuma ga shi ranar ta fito ya tawaye. to bai halatta ya jinkir tawaye ta sai ya samu ruwa ya wanka a ta yi zai zai zai dafa kasa ya taimaka ya sallah daga bayan ya samu ruwa ya azama zama ina fatan mun gane magana mutum bai cewa sun da ya yi shi akwai ruwa zuwa a jima tsare takwas na sahi shi jira zai siya samu ruwa a kawai mutum dai ya sayi mai sallah domin kada rana ta hito bai samu yin sallah Allah ta ba mu ikon da amin sai Allah ta'ala ya ce famsahu bi wujuhi ku shafi huskokin ku wa aidikum da hannayen ku utudu inda adin wujudul ma'i qarab al-zahir kun kun kun a lokacin da ba a samu ruwa ba turɗa mai tsarki tsafaru bihi mai tsarki da ita wanda hu bi wujuhikum ku shafi hukokin ku wa aidikum da hannayen bi zalika fa da wani tuka kira ke mama matsalar ta gaba dukiya ake shafa fuska da hannuwa shi yasa malamai suka ce ta yi masa da hanyoyi guda biyu akwai dogo hanya akwai gajeruwar hanya amma ita gajeruwar hanya ta hanyar inganta da hadisi hadisin manzo Allah ya ingantacce wa hanya yaki idan mutum ya toye tayyuma yayi niyya tayyuma ta ta mishi sallah sai ya dafa kasa in ya dafa kasa shi bismillah ya dafa in ya dauka ko to sai ya shayi ya ne haka sai ya shayi huska ɗin shi ke sai ya shayi fara ya kama wannan ita dogo gajewa hanya kuma ita hadisi yi tabbata ga idrisi ko ba gaskiya ba sannan hanya ta biyu gudo ko hanya ita kuma malamai suka ci shine in mutum ya dafa ƙasa ya karkaba sai ya shafi wanka in ya koma dahuwa na biyu ya karkaba sai ya shafi hannun dama da hannun hagu sai ya shafa sai ya kuma shafa wanda hannun hagu da hannun dama sai ya tashi ya fara ya ƙara wanda ya sa dogo hanya amma hadisin da ya zo game da dafa dafa biyu bai inganta ba bai inganta daga manzo Allah sun wa cewa ana dafa ko biyu ba sannan bai inganta ba ana shafa zuwa ziraki zuwa nan kuma ina fata mu gane magana da haka waɗanda hanyoyi guda biyu duk wanda mutum ya ɗauka sai ya yake da su a ina magana tashi sallah matsala guda da in mutum na cikin sallah an kawo sallah ta baki idan mutum ya yi taima ya fara sallah yana cikin sallah sai an haka ruwa to shi ke sallah ta baki sai a zuwa a yi ayar wallah a sake sallah amma in mutum ya kai ga assalamu alaikum ya sallabe to shi ke da ka sallama sallah to su sallaka ta riga ta yi ba sai ka sake ba alaikum mustara me zobe sai ya cire zobe dama malamai sun ce sai ya cire zobe ba na zuwa khatabi in kana da zobe ko hannu ko hannu ko sai ka cire shi ka kawata yawa ba ta kai ta dai musulmi an yi mai mahita saboda ka hadisin ke mama hadisi ne mai abin nan kwarai da gaske alaikun salam eh hmm. eh na liman mai amma da ba juma'a ba ko eh sai ya caji nan eh. liman ku sakire liman sai ya kuma gidi ya saka sunan su ce Allah wa eh kufura to Allah ya kawo shi ya kai limamai suna suna kufura abu ya bata amma da wani imami ya ce shi wallahi mu dai magani ya dauka yake magani ya sosai saboda hindi mai maganin kaza maganin kaza maganin kaza eh yanzu al'amarin sai a koma ga harkar su masana harkar waɗannan ubami suka ɗauki su hukunci mai sun kai eh eh <laughs> a ta da shi eh. wani paracetamol ɗin ka eh da a yi magani na kwaye ba Allah ya amma da ya kamata a yi takafasan ne gaskiya saboda limami wani bi kada mutum shi abin da dan wani in yadda ka koma ga ka kurkura ka su ka ce Allahu wani wala bari bin sallah kuma gaskiya ba tun shi wannan abu matsayin kwaya ya dauke shi saboda eh, yau shi shaƙi ana yin hukuncin ƙwaya kai ɗaya ko eh, ba aiki malamai na fara eh, eh

eh malami kake na na eh awo

Eh. to kun gani bayan da aka samu ga manyan malamai na eh so almuhim dai yanzu ku bari mu je karatu saboda abuna wannan mu dai ɗan ƙaramin sanin mu ɗan ƙanana almajirai ire-iren mu malamai manya sun ƙara mutum da sani wasu ce wallahi biya ta wasu ke giyara saboda ni saboda yana bugarwa mugunmu don da yawa daga cikin wasu ma har sai musu kuka ne su ya fara shaka wani tashin hada ne shaka shi wallahi sai a mai kuka musamman kurkura akwai wanda da ya kurkura fari wallahi fi da an wanda shi a yi amana ma bibbi eh, amma daga baya ta bijini ne da eh, amma kuma kaga wasu gaskiya in ba shi masu mai ko zama lahaya ba su shi yasa kullum yana da cikin kwankwane a cikin albiyu ne ko ba gaskiya to Allah ya ba mu ikon gane saboda ka. mutum dai shi ta karɓar kada ke gaban Allah ya zama mai laifi duk abin da mutum mutum zai yi ya tabbatar da in ya gaban Allah za su yi amsan baya ubangiji Allah ya ba mu ikon gane saboda haka ne ya kamata mu ya sai ce inna Allah kana afuwan eh aula musu hukumshan kai kwanciya da mata zan ba ruwa to sai Allah ya ce ai ma da wuri mai tsalki ku shayi hukumku da hannayen inna allaha kana afuwan ghafura alli allah ya kasance mai afuwa yurakhisu allah yana rangwami wa yusahilu allah yana sauƙewa ala ibadihi ga bayansa li allah ya ka usul hadalun kar su a cikin damuwa abinda haraji cikin zunubi sai allah ya kawo rangwami sai ce yi musu ubangiji allah ka rangwanta mana gaba sai allah ya ɗaukakin sarki ألم تر إلى الذين azumi wannan aya da Allah mai karanta Allah na faɗin daraja da matsayin da Allah ya wa Yahudu na ilimin da ya ba idan Allah ya ba ta ilimi Allah ya ba ya ba ya ba ta alheri mai yawa shi yasa aka ruwaye to Abu Sufyan ya ce makabu kabu kabu bin Ashar sai daga cikin malaman Yahudu yace mai innaka murubun taqra'ul kitaba wa ta'lam kai ka abu al-ahbar ka ka bil ashraf kai ɗaya daga cikin malamai kana karatun littafi kuma kana da ilimi wa na hannu ummiyun mu kuma larabawa ba mu da ilimi ba mu karatu ba mu rubutu la na alamu ba mu da ilimi fa ayyuna a hada ɗariƙan shin cikin mu waye shiliwa da hanyar da na hannu an muhammad mu ko muhammadu fa ƙara sai ce a aridu alayya dinan ku bi jirgin da addinin ku in gani فقال أبو سفيان أبو سفيان كي نحن نذهب للحجيج الكوماء منا ينكي مع الهزي واتو أبنا يراق أم أحسنا كنا ونسقيهم الماء مشاهد سواء الهزي ونقرر الضيف منا بعض باقو مسوكي مسوكر دشي ونأمر بيت ربنا منا راي جدت آكي أبنجي المكيني كعبة ومحمد شكو أنه محمد فارق دين آبائه ya rabu da addinin duwayensa wa qata ar-rahim ya yanke zumunta fa sai sayyidi dinukum khairun min dini addinin ku yayi alheri ga addininsa. sa wa antum wallahi ahada sabilan kuma wallahi ku ne kuka yi shirwa da hanya mimma huwa alai bisa ga abin da mun ya kike ke aiki akai fa anzalallahu ta Allah da kusan sarki ya saukar da ayati alam tara ila alladhina utu nasibun min kitab shin baka gani ba zuwa ga waɗannan da aka bai wa rabo na littafi rabu idan aka ce nasif an baka wani kaso na littafi ma'ana dan ma ilimin littafin kamar yanzu cikin mutane akwai wanda aka dan kaso na qur'ani Allah ya dan mai wani abu ko ya iya karatu ne ko ya san fassara sai ko dai yana da dai wata masaniya ga littafi Allah ya bashi wani kaso don shi ilimin qur'ani ba a kai ba a kai na qur'ani komi karatun ka ba ka iya kai makwarar littafin ƙur'ani sai dai ka ɗaddiba wa ma utitun min al wa ma utitun min al-ilmi illa qalila Allah madaukakin sarki yace wa ma utitun min al ba a ba ku daga ilmi ba illa kan sai dan kaɗan. saboda ka ilimin ƙur'ani dan mu kunna aka ko mu da kaga muna zanne muna muna ta abinda muka yi wallahi dan muna an Allah ya dan ma dan kaɗan kana wata yawa ciki amma gulbin na nan kai ba ka iya ka iya ba ka iya wai ka ci takwar qur'ani a to suna Allah ya zargi ahal kitab ya ce alam tara ila alladhina utu siyo min rikita ba ka gani ba zuwa ga wa'anda aka baiwa rabo daga littafi wannan kai mamakin wannan aka ba rabo littafi min su'i halin daga mummunan halin Allah ba ɗaukakin sarki na faɗin miyagun halin yahudu amma sai aka samu Allah ya sharu da bala suna sayan suna suna suna sayan bata ya sharu bala suna zaɓen bata Allah guda a kan shirya. Wai usulun al-kufra suna zaɓen kafirci al-iman akan imani da ilimin ka aje ilimi kana aikin jahilci Sai sa malam wallahi akwai dambala ga mutumin da Allah ya ba ilimi ya aje na aikin jahilci ko mutum na wanda aje ilimin lahiya Allah ya ba baka sanin magunguna Allah ya ba baka sanin abu sai ka aje kana haraka da bukaye sai kuma kana haraka da bukaye da kai da Allah ya ba ka sani na harakar lama sai kuma kana an harakar bukaye kaga abu sai kuma baya ke to saboda ka ajiye ilimin ka aiki da yake wannan wannan hadari sai Allah ta'ala ya ce wa yuriduna an tadullu sabil kuma suna sun suna sun ku musulmi ku ma mahanya wa yuriduna lakum ya ma'ashar mu'minin suna nihi gare ku ya ku taron mu'minai an tabillu dariqal haqqi ku ɓace ma hanyar gaskiya li takunu mithlahu da ku zama irin saboda kada ku zama irin kai wanda Allah ya ba ilimi da ilimin ka shi yasa wallahi mala ko a harayin ku ya karanta yayi aiki da abin da binciki kafin ya kara gaba ya sa wani ilimi na gaba sai ya kara gaba haka yana ka karanta ahalari abin da ka bincika sai ya kara gaba ka kai ishmawi wani ilimi ya shigo ka sai ya kara gaba ka kai iziya kana samun ƙarin ilimi sai ka ƙara gaba amma haka ɗaya yanzu ka yi karatu ka aji ilimin kana aiki da jahilci ka kuma bai hudu ke to bale shi wani bai ka kuma gaba ɗaya ba sai Allah ba ɗaukacin farko ya ce wallahu a'lamu bi a'da'ikum wallahu a'lamu bi a'da'ikum hmm. wa kafa madaukakin sarki ce wallahu a'lam bi adaikum Allah shine mafi sani ga ƴan adawa makiyan ku musulmi Allah ya yi ku sanin makiyan Allahu akbar Allah ya faɗa ma ya yi ku sanin wa makiyin ka kuma wallahi gaskiya ya ko bai mu sani ba makiyin ka wallahi Allah ya yi ku sani ai huwa ta'ala a'lamu bi adawati ha'ula'i lihul dhalin minkum shi Allah maɗaukakin sarki ya fi sanin ‘yan adawa ku wa'ancan yahudawan na batattu fahadaruhun kun hatara da su amma kuma waka fa biLlahi waliyan Allah ya isa ya zama waliyi madubincin lamarin mumini waka fa biLlahi nasirin kuma Allah ya isa ya zama mai taimako da duk wanda a makiyinka ai hasbukum an yi yakuna Allah waliyan wa nasiran lakum ya ishe ku Allah ya zama shine waliyinku mai taimakon ku fasiqu bihi ku amince ma Allah wa atamidu alaykum dogara gare shi wahadahu shi kadai fa huwa ta'ala yakfikum Allah ya ishe ku duk wani wanda ka sani kulla muku shari Allah ya ishe ku kenan wa musulmi yan adawa yan suka ma yawa me ya kamata ka yi da kuma ga Allah shi yasa kuna ganin manzo Allah kuma lokacin da aljannu aka hana musu sauraron ji gaba an hana musu zuwa kuma sauraron ni aka miki faruwa suka ce wai mu da mu san wai miki fa ba bane wa anna la nadri asharrun uridu min fil ardi am arada bihim rabbuhum wa anna la nadri asharrun jinnu suka ce wa anna la adri mun mun ba mu sani ba shin hana mana zuwa da aka yi muna jiyo labarin kan muna faɗa mutane da ƙasa shin a sharrun ulim mulkul abd shi shari ne aka ne ga waɗanda a ƙasa an ara da bihin rabbuhum rasada da, kuma ubangiji na ne shiga gare su to lokacin da aka ramu tsawarin suka gano ashe aiko manzon Allah kuma shi yasa aka rufe sama aka hana maka zuwa aka hana kowa zuwa shine wata rana shedan ya tsara mutane ne jin miya suka taru suka yi cincirin malam suka ce yau sun suke sun halaka manzan Allah sun ɗauka cikin su akwai masu habbakin wuta sun kunna wuta da niyyar sai sun kashe manzan Allah a ƙone shi lokacin da an gaisu ta taso manzan Allah bai sani ba don bai ganin su shine da gudu sai mala'ika da biyu shi ya ce ya Muhammad kul ya manzan Allah ka ce yace mizan cewa ذلك سي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وزرع وبرع ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرض وما يعرض فيها ومن شر يتي ككرنت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أقول وانك سي أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وزرع وبرع ومن شر تارك الليل والنهار illa ɗalibin ya turku da khairin ya rahama to daga mala'ika ne su ba annabi addu'a ai ba nan duk an gayar su duk cikin suka taso sai ga Allah ya watsi saboda Allah ya hika sanin makiyanka kenan ka koma ga Allah ɗaya ka riƙe wannan san yana kan yana yana kwana shirya maka sharri sai baka sani amma wani ma magani ne Allah ta maka ta maka magani abin da ka wahanta 'yan siyasa ba su yi tsayawa ga Allah sai sun dogara ga bokaye hasuna ganin kamar boka ne aka iya ba su kujerun wallahi inda mutum ya tsaya ga Allah sai Allah ya baka abin da inda ba kai tsammani ba wallahu a'lamu bi a'da'ikum Allah shine mafi sani a adawa Allah ya yi ka sanin masu adawa da wa kafa billahi waliyan Allah ya isa ya zama wali wa kafa billahi wa nasiran kuma Allah ya isa ya zama mai taimako Allah ka taimake mu ya Allah ka zama waliyin mu kuma Allah ka zama mai taimakon mu Allah duk wanda ya kulla mana shari'a Allah kamar mai sai gare shi sai Allah ya ce min alladina hadu min alladina hadu harifuna al-kalima an mawadi'i wa yaquluna sami'na wa 'asayna wa sama'a ghayra musli'in wa ra'ina layyan bi alsinatihim wa ta'ana fi wala min alladhina hadu daga cikin suka yi suka ce su yahudawa ne nan malamai suna ganin daga cikin ɗan adawa ku mumine akwai yahudu domin qur'ani ya tabbatar da yahudawa sun kowa tsananin adawa da musulmi لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود لتجدن na الناس عداوة madaukakin sarki ke ce da ashirin a cikin nasu adawa lalle wallahi za ka samu mafi tsananin adawa da masu imani su ne al-yahuda yahudawa su Allah ba wani kai musulmi ba yahuda ya tsanin adawa gare ka a kanka number one a duniya babu wanda tsanin adawa da musulunci da musulmi kuma ba yahudi Allah ya kare mu daga sharri saboda haka da kuma shirikai masu bautar wani Allah amma wanda a sassafin adawa su ne wasu su kiristoci ne ina na fara su kiristoci suna sassafin adawa da saboda cikinsu akwai kisisai akwai ruhubani kistis ana nuna su ne masu bauta masu karatu masu ilimi daga cikinsu malamai ruhubani kuma masu bauta masu koma daji suna bautar su su ba su da kowa su kowa bai dame su ba suna cikin daji suna bautar su irin wanda suka yi saboda ka su adawa da mutane ba su ba shi ba kushi gaba gare su kaga Allah ya faɗa mana daga cikin makiyan mu akwai yahudu su yahudu daga cikin ɗabi'un su yuharifun al-kalima suna juyar da wato magana an mawazi'ihi daga bagiranta min ha'ula al-yahudu fariqun daga cikin wa'annan yahudawa akwai wasu bangare yubaddiluna kalam Allah fi tawra suna canza magana Allah cikin at-taura wa yufassirunahu bi ghairi muradillah suna fassara shi ba da ba ta Allah qasdan wa amdan da gangan faqad gayyaru na'ata Muhammadin sallallahu sun canza tafofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ahkamar rajmi kuma sun canza jihi wanda ya nasiya a tawafin canza shi da wani wannan wai kuna suna ta sami'na wa asaina mun jiya ko mun saba mun jiya mun kiya yahuda sun suna kai ga wannan shi ma Allah Allah mun ji abin da kuka amma kuma ba mu yi sau tsanin tsorin kai wa ya kuna laka idza da'awtahum lil iman suna gaya maka idan ka kira zuwa ga imani suka ce sami'na qawlaka mun ji magana ka wa asaina amraka mun saba umurninka qala mujahid mujahid ce sami'na ma qultahu ya muhammad yahuda suna ta mun ji abin da ka faɗa ya muhammad wala nubi'u ka fi ba mu ba maka da'a wa hadha ablagu fil kufr wal inad wannan ya kai mutu kaurin kafirci kuma kaurin kai sannan wasma a gaira musma'i isma amana qulu ka saurara da nake faɗa yace la sami ita kan ma ta ji wal kalamu huwa jahaini yahtimu al khaira wa shar wannan wannan ba ta dauka shari da alkhairi wa asluhu alkhair amma aslin magana la alkhair ne ai la samaita makruhan ba ka ji mummunan magana da gare mu walakin al-yahud al sai da su yahudawa miyagu kanu yaqsuna bihi du'a al-rasul suna yin baka addu'a ga manzon Allah kuma la asma'aka Allah kada Allah ma ya ziyar da kai ma'ana Allah mai shi kurma wa huwa du'a'un bi sawn bil mu'bad aw bil maut addu'a ta tuka manzon Allah Allah ya Allah ya mai sai kuma ko Allah ma Allah ya kashe wa ra'ina kuma suna da ra'ina zabi ke Kai mutu sabbin min ar-rubuna to huwa al suna ka manzo Allah wawan banza fakanu sufuriyatan wa huzu'an bi rasul sun kasance wannan izini da manza Allah yukallimunahu bi kalam mu'tamal binun eh, eh, ko ya nuna bihi a shatima suna magana da manza Allah da magana wadda a da harshen da mu amma suna zagin manzo da walakantawa yuzhiruna bihi at-tawqira wal ikram amma suna bayyana su suna gina wawa ne wara'ina kuma suna cewa manzo Allah kuma wai wawa ne wannan magana ta yi muni zagin manzo Allah kuma hadari ne wallahi ma shi sa kana ganin duk wanda ka zagin manzo Allah ya gama da shi wallahi malam ko dabbobi suna kashe shi akwai wani mutum da ya zagi manzo Allah kare kare kare ne ya kashe shi kare ne kafe shi sannan akwai a wani wani makaho yana da wata goya suna zagin manzo Allah makaho da goya zai ita da zagin makahon ne ya shaƙe sai ta mutu saboda ni kawai zagin manzo Allah hadari ko mutane ba su kashe ka wallahi sai an kashe ka wallahi saboda ka yahuda su suka dinda zagin manzo Allah Sallam suna cewa wawa da sauransu layyan bi alsinati suna masu lankwashewa suna masu juyewa karkacewa da halittarsu wa tsa'anan fidin da kuma suka a cikin addini sai Allah ya ce walau annahum qalu sami'na wa wa'fa da dan sun faɗa suka ce mun ji ko mun yi da marko ce mun ji mun kiya wasma kuma mu mun jiya wanzurna ɗan saurara muna kaɗa in muka iya a ƙara muna wani suka canza waccan kalma ta ra'ina suka masu wanzurna Allah ya ce lakana lan wallahi da ya zama alheri gare su wa aqwam kuma ya hada ya zama daidai gare su walakin la'anahum Allah sai dai Allah ya tsine musu da kufrin da yin kafirin su fala yu'minu illa in ba su imani sai yan kadan yahudawa ba su imani sai yan kadan daga cikin su kaga in ka diba wannan aya ta gwada in Allah ya mutu albarka to da wahala ya yi albarka Yahuda ba su albarka saboda mai saboda an ne musu albarka kenan ko an so su yi amma albarka ba su yi shi yasa in ka ga mutum na tambaya zalaci in ka bincika asali anya ko bai da tsino uwaye anya bai da bakin uwa wasu abubuwa in ka ga wani na yin su ma in ka bincika akwai bakin uwa cikin abin kila uwa ko uba ya ɗaya mutu albarka sai zan duwa da aka sun yi bayan haka ubangiji Allah ya kare saboda ka yin uwa musulmi wallahi ɗiba albarka bai da kyau ka roƙi Allah maɗaukacin sarki ya maka albarka kada ka zama cikin za a ne ma albarka ubangiji Allah ya kare ba ina ganin ai lokaci ya yi ko akwai aya guda hmm? eh أحسن الخبر يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا sai yanzu magana za Allah na magana mai zaɗi su ahal kitabi Allah ba ɗaukakin sarki ce ya ayyu halladi na utul kitab ya ku waɗanda aka bai wa littafi aminu bima nazzalna ku yi imani da abin da muka saukar ya ma'ashar yahud ya ku taron yahudawa aminu bil qur'anin alladhi nazzalnahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam ku yi imani da qur'an da muka saukan ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ke musaddiqan lima ma'akum yana gaskata abin da ta da ku qur'ani ya yadda a tawar da aka saukan muku to ku yi imani da qur'ani mana in ku ba haka ba min qabli an nadama min tun gabanin ba mu shafi wasu fuskoki ba fanaruddaha ala adbariha sai mu maishe su wato akan bayan su na tsamisu min ha alhawas min anfinu aw ainin aw hajibin hatta tasila kal adbar in ba haka ba wallahi ko mu sha huskokin ya zan yadda gaban ta haka bayan haka bayan a shahi idanu a shahi kunnuwa a shahi huska a shahi komi tun mu yi ku haka nan wannan yana gwada magana ta yi zahiri ke ahalin kitabi ko kuma imani qur'ani ko kuma Allah ya shahi halitta ba domin ko sa akwai wanda aka shahi aka mai suwa alade akwai wanda aka shahi aka mai suwa birarra wasu kuma Allah ba daukakin sarki ya yi musu wani bala'i ya gama su yace auna al'anahum ko kuma mula'ance su kama la'anna ashaba su kamar da muka la'anci ma'abuta asaba su ne mutanen ailata waɗanda suka yi suwa asaba ko mai mutu haka su mutane a yi ilaka mun karanta mai karatu game da su su ne waɗanda suka yi tsura a sabar aka yi musu magana su suke mai da lokacin yi musu azaba ya yi sai allah ya mai da duk wanda tsoho ya kuma dili matasa sun kuma alade sai ya sun kai kwana uku sun gaji sun fito ba sai allah ya kashe su gaba ɗaya sun ka kaga an halaka su shi na Allah ta'ala ya ce Allah kitabi ko ku imanin Qur'ani ko ku haka nal'anahum mula'ance su kenan ɗiba albarka ta kai inda aka mai da mutum biri ko alade kuma daga ƙarshe an ka halaka shi aka kashe shi gobe kiyama kuma sai iska azaba ta huwar wa kana amrullahi mafula al'amarin Allah ya kasance bi aikata ba wai ba ya shafi bari kawai Allah in yayi magana yin abin nan ma mai sauki ne gare saboda ka idan amara bi amrin fa innahu nafizun ka'ilun la muhala idan Allah ya umarni da abu wannan abu zai zarta babu makawa to kun ji abin da Allah ya fasuwa sai ahlul kitabi ku fara da kawo ba Allah ku yi imani da Qur'ani in ka so gama lafiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kare mu to haka ma musulmi shi har tara tabin Allah in ana tabin Allah wallahi ba a kwashewa lafiya Allah ka ba mu zama lafiya Allah ɗauka hukun sarki ka ɗauke mana kowace irin musiba da ke lokaci ya yi kuma da mulaka na hmm. e eh, to gawa in ba sai an wace ba ya sa daji an ne a matsala ai duka mutuwa ne fara na kai aji haka wa saboda ka ba in kaddiwa wasu kasashe ba in Niger duk sa aka cikin fridge ko wani ɗaki mai sanya a aje a aje a aje sai masu gawa sun taho wata na kwana uku ba a mata wanka ba sai yan uwa sun taho kila suna ne ba ko wannan ka jiran zuwan saboda ka babu laifi da an sa an sa makulli a rufe wanda adda makullin ya aje maka yi gudun ka a ta dauke ɗauke ta shi yadda aka aka aka amma in ba a gamsu ba shi ke sai ba wani tsayawa da tsaya ka hoke ba eh wannan ya hoke ko eh ana ya ko wani yanzu da Allah wani tsaya ka hoke mana gawa ga dubai tsaye ku ba wani ba ne <laughs> Allah ya sa mu min wannan ba ba ne ana ba da wuri mai aminci a aji kada a taba komi da har a samu abin Allah ya samu da sama da Allah sai wura shi ko akwai wani bayani Amin ya Allah. Amin ya Allah.

amin ya Thank you.

مثل كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب لؤلؤي يوقد من شجرة وباح da <laughs> haka